rashin yin bacci da jan dare yana daga cikin abun da yake sa fatar mutum take lalacewa ga fatar mutum tana ta yankwanewa ba tare da wani dalili ba hakanan kuma rashin yin bacci cikin dare musamman mutum ya ja dare ba tare da wani dalilin kirki ba yana daga cikin abun da ke jawo sha'awa sha'awa ta abinci sha'awa ta mace shi sa galibi waɗanda suke masturbation za ga cewa jan dare suke yi ko da a ce ba su shiga cikin dare ɗin da niyan yin wannan masturbation ba amma sai ga cewa daga baya sun yi sakamakon sharri na wannan sahari da suka yi ba tare da aikata wani aikin alkhairi ba hakanan kuma za ga cewa cikin dare wanda ke da iyali ma matukar ba wani aikin kirki yake ba sai kaga cewa sha'awa ta buge shi wataƙila mai afkawa matarsa tana bacci ko kuma ga cewa mutum cikin dare ya je shi ya nufi kicin yana neman abinci wannan duka yana daga cikin abun da jan dare yake jawowa shi yasa in dai ba wani aikin alkhairi za ka yi ba ko karatun qur'ani ko sallah ko makamancin wannan so ka kwanta ka yi bacci wannan shi ya fi maka alkhairi Allah maɗaukakin sarki ke cewa ja'alna laila libasa mun sanya dare ya zamanto sutura lokacin da za a kwanta a huta a yi bacci ni ba da yanzu karfe sha biyu da rabi kenan nake wannan bidiyo ya kamata in kwanta a huta na ne bacci Allah maɗaukakin sarki ya bawa duk wani mara lafiya lafiya